Luka Sura goma sha uku A daidai wannan lokaci, waɗansu mutanen da suke a wurin suka gaya wa Yesu labarin Galila wanda Bilatus ya sa aka kashe a lokacin da suke mika wa Allah hadayarsu. Yesu ya amsa musu ya ce, Don an kashe Galilawan nan haka, kuna samani sun fi kowa zunubi kenan a Galili? Sam, ina gaya muku. idan ba ku tuba a kan laifofinku ba, dukanku za ku halaka kamar su, ko kuwa mutane sha takwas ɗin nan da gini ya faɗi a kansu a Silwan ya kashe su, kuna samani sun fi duk sauran mutanen Urshalima zunubi ne? Sam, ina gaya muku, in ba ku tuba ba, za ku halaka kamar su. Sai Yesu ya ba su misali ya ce, An taɓa yin wani mutum. wanda yake da itacen ɓaure a gonar inabinsa, sai ya zo domin ya sinka ’ya'yan, amma bai sami ko ɗaya ba, sai ya ce wa mutumin da yake lura da gonar, Duba yau shekara uku kenan, ina zuwa neman ’ya'yan ɓauren nan, amma kullum ba na samun komai a kansa, sare shi, don me za a bar shi, ya tare wuri a banza? Amma mai lura da gonar ya amsa ya ce, Mai girma, a bar shi dai, in bar shi shekara ɗaya, in kuma zuba masa taki a wannan shekara, idan ya yi yaya nan gaba, to, in kuma bai yi ba, sai a sare shi. Wata rana Yesu yana koyarwa a wata majami'a a ranar hutu ta mako, sai ga wata mace wanda aljani ya sa ciwo ya shanye ta na tsawon shekaru goma sha takwas duk ta tankware ba ta ma iya mikewa da Yesu ya ganta sai ya kira ta ya ce, Uwar gida, an warkar da ke daga rashin lafiyar ke Sai ya sa hannunsa a kanta, nan da nan sai ta mike tsaf ta yabi Allah. Amma shugaban majami'ar ya ji haushi yadda Yesu ya warkar da ita a ranar hutu. sai ya ce wa mutanen da suke nan, Akwai ranaku har shida da ya kamata a yi aiki, ku zo a ranakun nan a warkar da ku, ba ranar hutun ba. Amma Ubangiji ya ce masa, Munafukai kawai, ashe, kowanenku ba ya kwance saniyarsa ko jakinsa, ya kai shi wurin da zai sha ruwa a ranar hutu? Macen nan, ’yar dangin Ibrahim, wadda Shaiɗan ya ɗaure. yau shekara goma sha takwas, ashe, bai daidai a warkar da ita a ranar hutu ta mako ba? Wannan maganarsa da ya yi, ta sa duk masu kin ganinsa suka ji kunya, sauran mutanen kuwa duk suka yi ta murna saboda ayyukan ban mamaki da yake yi, sai Yesu ya ce, Yaya mulkin Allah yake, da me kuma zan kwatanta shi? Mulkin sama kamar kwayar musta take, wadda ta fi kankanta cikin iri duka, wadda wani mutum ya ɗauka ya shuka a gonarsa, sai ta yi girma har ta zama itace, sun saye kuwa suka yi gida a rasarsa. Yesu ya sake tambaya. Da me zan kwatanta mulkin Allah, kamar isti yake, wanda wata mace ta kwaba da mudu uku na garin alkama, har duk garin ya game da yistin. Da Yesu ya kama hanya zai tafi Urshalima, sai ya bi garuruwa da kauyuka yana koya wa mutane, sai wani ya tambaye shi ya ce, Malam, shin, wai mutane kaɗan ne kawai za su sami ceto? Yesu ya ce musu, Ku yi ƙoƙari, ku shiga ta ƙaramar kofa, domin mutane da yawa za su yi ƙoƙarin shiga, amma ba za su iya ba. In dai mai gidan ya riga ya tashi ya rufe kofar gidan, ku kuwa za ku saya a waje, kuna kwankwasa kofar, kuna cewa, Mai gida, a buɗe mana kofa, shi kuma zai amsa muku ya ce, Ban san inda kuka fito ba, sa'an nan za ku fara kuka kuna cewa, Haba, mu da muka ci, muka sha tare da kai, har ka koyar a garuruwanmu, amma zai ce, Ban san inda kuka fito ba. ku rabu da ni, ku masu aikata mugunta, sa'ad da kuka ga Ibrahim da Ishaku da Yakub da dukan annabawa a mulkin Allah, ku kuwa ana koranku, a nan ne za ku yi kuka da cizon akura. Mutane za su zo daga gabas da yamma, kudu da arewa, su zauna cin biki a mulkin Allah. Gashi fa waɗanda suke na ƙarshe za su zama na farko, na farko kuma su zama na ƙarshe. A wannan lokaci sai waɗansu farisiyawa suka zo suka ce wa Yesu, Ka tashi daga nan fa, domin Hiridus yana so ya kashe ka. Sai ya ce musu, Ku je ku gaya wa mai makircin nan cewa, Yau ina fitar da aljannu, ina kuma warkar da mutane, gobe ma haka, jibi ne zan gama aikina. Duk da haka, lalle ne in ci gaba da tafiyata yau da gobe. da kuma jibi, don kuwa bai yi kyau a ce annabi ya mutu ba, in ba a Urshelima ne aka kashe shi ba, ayya, Urshelima, Urshelima, mai kisan annabawa, mai jifar waɗanda aka aiko gare ta, so nawa na so in tattara ku, kamar yadda kaza take tattara ’yan yaranta cikin fikafikanta, amma kunki, gashi an bar muku gidan kufai, ina kuwa gaya muku. ba za ku ƙara ganina ba sai ranar da kuka ce, Mai albarka ne wanda yake zuwa cikin sunan Ubangiji.